بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة السابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين نقبدا كراتون وانا لتافي لتفسير القرآن من جرمى تفسير ضياء التاويل في معاني التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فودو ويتقمده الله برحمة من كوانا أتكين سورة البقرة شاهي نسبة عند دياه daidai da inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala takulu amwalakum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون آه. Allah maɗaukin sarki bayan ya mana bayanin yana bayyana mana ayoyinsa ga mutane don su tsorace shi ji tsoron keta abinda a haram kuma sai magana ta biyu wala ta kulu amwalaku wato kada ku ci dukiyoyinku ai la ta kuzu kakko ya riko ga dukiyoyin junanku a fassala akara an keɓance ci da li'anna maqsudul amwal shahawatul badan wal fard don haka an ka ambaci ci domin amfanin dukiya abinda an makasudi gare ta shawar ciki da farji wa shawatul badani aqwa shawar ciki ta hi qarihi iz hiya musiratul li shawatul farji don duk wata shawa sai an koshi kada ku cici dukiyoyin junanku bainaku tsakaninku la ya kula ba'dukum mala ba'd kada sashen ku ya ci dukiyar sashi wa bayyana nazu ala zarfi aw halun min al amwali wato kada ku ci dukiya tsakaninku bil badili da haramci alharam haram ka shar'a ka ku ci dukiya tsakaninku da abin da ya kasance banna wanda a haram ka sarika kamar wani ya ɗauki dukiya ɗan uwa ne bisa ga sata wala gasbi da ƙwaci wal harabati da fashi da makami walgishi da kuma zamba cikin ciniki filbuyoyi wato idan mutum ya algusurin wurin ciniki ya ci dukiya da banda wala tudulu biha kada ku ɗauki dukiyoyin junanku ku miƙa da ita tulku bi hukumata da hukumata ku ɗauki dukiya ta junanku ku kai ma kotu aw bi amwalar rashawa ko ku ɗauki dukiyoyin ku miƙa ga alƙalai domin rashawa don a taushe haƙƙin wani ilal hukami zuwa ga masu hukunci kullatu su imiyagun li takulu fariqan na amwalin nasu don ku ciyar da wani gabri dukiyar mutane multabisina bil ismi suna cuɗanya da laifi bi shahadatu zur da shaidar zur wal yaminul kaziba da rantsuwar karya ka koyi haka nan alhali wa antum kowa na kun san tarimu zalika haramcin wannan baya halatta ku yi haka ai la tuduli mali ahika kada ka gwa matsar da duke dan uwanka ila hakimin zuwa ga alƙali wa anta ta'alamu annaka zalimun alhali ka san kai azzalumina au wa anta ta'lamu kai ka san hakimun shi hakimin zalimun azzalumina ko dai kai ka san abinda kai zalunci na ko ka san alƙali na azzalumina ka dauki duke dan ka kai mai ka koyi haka wa hadhihi al-ayat wannan aya min qawaidil mu'amalat wa asasul mu'awada wannan aya tana daga cikin foundation na mu'amala da tushe na mu'awala sai amshi ba ne wa arba a huduta hadhihi al-aya wannan aya wa qawluhu da zance ne ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ta ma tana cikin ƙa'idodin sai da sayarwa wa su man algar da hadisan hana rudi wa ba da maqasid wal masalih da kula da maslahohi da marhohi duk waɗannan sun yi nune akan haka wa ya faɗi wannan tafsiri qalahu ibn al-arabi fil ahkam ibn al-arabi ya faɗi a cikin ahkam nashi don haka ashe kenan aya ta ya hanin cin dukiya da banna ko kai kokarin yadda za a kai dukiyar wani kotu ta halaka Allah ya hane ka da wannan yas'alunaka yas'alunaka 'anil ahillah قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك يا محمد suna tambayar ka ya kai annabi muhammadu anil ahillati labarin jinjiri jam'u hilalin jam'ina na wata jinjirin wata wanda ya ta lokacin da ake kuwa ya an ganai lima tabdu don me take bayyana da ƙiƙatar filili sun ba ta su ci gaba da ƙaruwa a ta tamtar a sai ta cika nuran da haske ana nan kwana shi sun ba ta uda kama ba da sannan ta koma kamar ta faru wai mi a dalili wala ta kuna ba ta zama ala halatin wahida bisa ga hali guda ka shamsu kamar rana wannan kuma ita a tambayar da suka yi wai don mi wata ka ta dan falkaci bai ta a rana bari guda ba domin kasan rana ba ɗaya take da wata ba rana an ce ta yi ƙasan nan girma wadda ƙasa da muke bisa gare ta rana ta yi ta girma miliyan ɗaya na an kasa rana miliyan ɗaya kashi guda ta shi a girman ƙasar ta Allah sauƙaƙa to don me take yin haka wasa'il huwa ma'azum na jabalin wasa'ala batun na gunni suna ka tambayar ka Allah ya ce ma annabi qul lahum hiya mawaqitun jam'u miqatin shi wata lokutana linnasi ga mutane ya alamuna biha auqata zar'ihim da wata mutane ke sanin lokutan shibkasu eh watannin ruwa sun kama don haka a koma gona a lokaci yayi wa mutajirihim da shi aka sai lokacin fatauci ya kamata a haita yanzu kuka a haita wa ajalihim da shi ake sani ajulla da an ka yanka tsakanin juna sai jibi ko sai bayan wata ɗaya ko sai bayan wata biyu fi tasarrufa a cikin su wa'idada nisa'ihim da kuma abin da shi kididdiga iddan matansu wasu yamihim da azuminsu wa ibdarihim da cinsu duk ba a gane wannan sai da wata kuma qul hiya mawaqitun lil hajj wal hajj kenan kuma shi wata wakati na ga haji an yi adabin adabin sa alan ai yulamu biha waqtahu ana san lokacin hajjin walau samar radda wata ya doge ala halatin wahida bisa ga hali guda lam yuraf zalika da ba san wannan ba wal miqatu mushtaqqun min al waqti wal farq bayna al waqti wal muddati wal zaman abinda wa tsakanin wakati da mudda da zaman anna anna al muddata mutlaqatul imtidad harakatil falaki yadda ka ga agogo na bugawa haka nan falaki ka bugawa don haka sai a gane wakati da wannan don iha daga mafarata ila muntaha saboda haka ashe ana iya sanin wakati da bugawa falaki da bugawa hannu agogo wa zaman shi ko zamani muddatun makasuma muddata wadda an karaba an ce wakacin bazara wakacin damana wakacin ɗari wakacin hunturu ko ba haka ba wal shi ko wakati a zamanu, al-mafruḍ zamani wanda an kafar lanta lil amr da wani abu ana cewa wakacin azhar yayi wa faɗi magana ga ƙara hu bai dawo wa laysa al bi an ta bi an ta'tul buyuta ba nagarta bane da ku zo ma ɗakuna بدم milba'i في رواية warshi an nafi قراءة أبي qira'atu وحبسه وبكسر هذا ba nagarta bane ku zo madakuna min zuhuri ha daga bayan tafil ihrami bi an tan qabu bi an tan wato ku yi kurara ke ku yi kusuwa ciki kusuwa tadakhuluna min wanda kuke shiga ta nan wa takharujuna ku hito wata tarkul babu ku bar kowa ba da'a ba niyan haka nan wa kanu yab'aluna zalika wa yab'amunahu birra sun zo suna aikata haka suna cewa kuma haka shi an nagarta shi ajin tsoron Allah wa qala ibn al-arabi fil ahkam kanu idza ahalu bil umrati sun zo in sun yi harba da umra lam yahul bainahum wa bainas sama'i shay'un in sun yi harba da umra ba su tsawa tsakanin kansu da sama wani abu wai za harajar rajul idan namiji ya fi baiti ga ɗakinsa sa faraja a ya koma da hajjati don bukatar sa la ya dukulu min babil kujira bai shiga bakin kofa falu li ajali ta kasa don ruhi da akwai misa bai shiga wai an yahula bainahu wa bainas sama don kada ya sa wani shamaki tsakaninsa da sama fa yabtatu jidara sai abu da bango min wara albayti bayan kuwa summa yaqumu bi hujrata sanai tsaya ga falonta wa ya'muru bi hajati ummini da bukatarsa wa takhruju ilayhi min baiti sai a hisuwa bi bukata daga gidansa intaha haka suke yi قال البيضاوي ووجه الاتصاله بما قبله أنهم سألوا abinda an fuska saduwar wannan da abinda an baya wanda ya gabace shi wai su sun yi tambaya an al'amraini ga al'amura ne walan ma zukar anna annaha mawaqitul hajji lokacin da an ka ambata cewa lokuta na na hajji da suka ji wannan wa hadha aidan min af'alil hajji wannan yana daga cikin af'al wato ayyuka fil hajji a cikin hajji zakarahu sai a mace shi istirada don haka intaha wato anan domin sun yi tambaya akan wata to amma sai an ka zo musu da abubuwan da an amfanin wata bayan can ana musu ana musu kashedi ga iza yan uwansu da dukiyarsu wajen hukuma ta to sannan kuma sai Allah ya ce musu walakin albirra sai dai wanda an ma'abuci an ma'abuci nagarta manitta Allah bi tarki makhalifati wanda ya tsorci Allah ga barin saba ma Allah wa tulbuyuta yazo ba dakuna min abwabi hata kuwa fil ihram lokacin har ma ka gairi to ya ku al'umma musulmi wa taqullaha qabl cha Allah shi ta gairi ahkami a cikin cancan hukunce hukuncen Allah wa atralin da gittawa ala abali la'allakum tuflihuna yayi ku samu babban rabo ta fuzuna bil huda ku rabbanta da nagarta bil huda da shirya wal birr nagarta Allah ka ba mu ikon rabbanta wattaqu wa qatil وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا كياكي جاهدوا كي جهاد في سبيل الله لا دينه سوى ذا آياكا الذين يقاتلونكم وأن لك ياكي الله يا باكو داما كو ياكي ما سياكي كم الكفار وهذه الآية أول ما نزل في الكتاب ala qaulin wannan bisa ga magana malaman tafsiri ita a farkon a ta ji dakan yaki wakila umira awwalan amma an ce an yi umarni daga farko an yi ƙatala an yi katila man katala hufakat annabi ya yaƙi wanda ya yaƙe shi ko ko yaƙi wanda ya yaƙe ku kawai ya umarnin farko summa umira bi qitalil mushrikina kafata sannan an kai umarni da yakin mushrikai gaba ɗai wakila allazina yuqatilunakum hum jami'ul kufar taron kafirai na duka ib kulluhum ala qatl qitalil muslimina don gaba ɗayan su suna bisa ga mabaga akan yakin musulmi wakila allazina yuqatilunakum wannan aya ta ba mu hasashen Allah allazi ne ƙatu dinakon kenan an hidda gairun nisa'i wasu riyani wasu yuri aya ga ita ta hidda tsoffi ta hidda mata ta hidda yara wa ƙatilu fi sabilillahi allazi ne ƙatilu na ku jama'a mata na yaƙi to ka ku yaƙe su yara na yaƙi ka ku yaƙe su tsofaffi suna yaƙi kakku yaƙi su to shi yasa ka ji mai risala ya ce illa iza qatalat ita mace Allah ga da damu wa yu'ayyidu al-awwalu ma ruwiya anna al-mushrikeena saddu rasulullah sallallahu alaihi wasallama yana karo farko cewa mushrikai sun kanje manzon Allah amar hudaybiya shekarar hudaybiya ama 60 fi zilqa'ada shekarar 6 ga hijira a cikin watan zilqa'ada sun kange manzon Allah ga isa makka wa qarsa qal hadayu lil umrati annabi ya gargado hadaya don umra fasalahum ya sulhi da su ala an yarji a bisa ga shi koma ba sai ya shiga makka ba min ala an yarji a bisa ga shi dawo min qabilin badi in ya dawo fa ya halu fil harami wal ihrami wa shahr al harami a'a fa ya halu lahu makkata ko su yaye su hita su bar mai makka talata ayyamin kwana uku wata jahaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tanadi li umratul qada idan umrar ranku wa khaba al muslimuna alla tafi quraishan musulmai sun tsorci kada quraisha ta cika alƙawali wa yuqatiluhum su yaƙe su sun tsorci haka wakara al-muslim muna kitalar su ko musulmi sun kyamata yakin su bil harami a cikin hurumi wal ihrami da harma wa shahr al-harami da wata mai alfarma wato sun kyamaci haka don haka fa nazalat sai aya ta jida wala ta'ataru kakku tsallaka iyaka ibtida'il qital da fara yaki aw bi qitalil mu'ahid ko ko da yakin wanda an kai alkawali da shi aw nisa'i ko mata wasu yana da yara aw bil musulata ko ko kakko yanka kakko tsallaka iyaka da yin musula inna allaha la yuhibbul mu'tadina allah bai sakamakon kwarai ga yan tsallaka iyaka al mutajawizina ma hadda lahum masu tsallaka abinda an kai iyakan ce musu la yarda allah bai yarda fi ilhum aikin su wala yuridu lahum khaira allah bai nuna alkhairi gare su wa hadhihi al aya qila mansukhatun an ce an shahe ta bi ayati bara'ata wa qatilul mushrikina kafatan aw bi qawli ko zance ne wa qatuluhum haythu saqimtumuhum وقتلوهم حيث ثقفتم فاقتلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين to an ce an shahe wannan aya da aya ta bara'a ko kuma da cewa waƙatilin mushriki na kafatan ko kuma da zancen ubangiji wa su haythu sukiltumuhum ku yaƙi ka yaƙe su ku karkashe su duk inda kun ka same su wajadtumuhum kun ka same su ala waje galaba fil hilli aw haram cikin hilli ko hurumi wa asalu saqafi al hazq fi idraki shay'i wato ma'ana gaggawa akan riskuwa abu alaman kana au amalan huwa ya tadammanu ma'anar galaba wa tamakkun ya hada da ma'anar rinjaya da samun dama wa wa akhrijuhum ku hidda suwa ma haisu akhrijukum sai da ku da gidajen ku to kuma kun shi makkata wa qarfa ala zalika ba ku ila ba wa qarfa ala zalika bi mallamin filin yuslim minhum yawm al-fath annabi ya aikata haka ga wanda bai musulunta ba ranar da aka buɗe makka ya samu ku fu'ila ina ulil majhul fa'alana wal fitnatu jaraba al mihnatu wato ita jaraba kal ikhraj kamar su amin al wadani daga wurin zama akwai jaraba ce qawl muradu biha ashirku ko kuma wal fitnatu shirki minhum gare su ashaddu ya yi tsanani a azamu ya yi girma min al qatl da kashi lahum gare su fil harami awal ihrami cikin harama cikin hurumi ko ko cikin harama allazi abin nan in sa sa'azamuhu wanda suna girmama wala tuqatiluhum fa ku su ya ku musulmi ku yaqi su fi cikin hurumi inda al al-harami ko masallati mai al-harama ay fil harami wala tafatuhuhum ka ku hara musu bil hatki da keta hurmatul masjid harami keta alwaran masallaci mai alwaran ma ka ku hara hatta yuqatilukum fi sai in sun yake ku ciki fa in qatalukum in sun yake ku faqatuluhum ku karkashe su fi ciki wa hamza bi wal ma'ana hatta yuqatilu ba'dahum fi sun sashen ku ciki fa hina izin hum wallazina hataku hurmatahu in sun fara su sun kace ta alhurma hurumi to kurama wannan ya nuna wato kenan in mutum ya tsallaka iyaka sai a rama gare shi Allah ya sauƙaƙa kazalikal qatl wal ikhraj jazaa'ul kafirin wannan kashi da hissuwa shi a sakamakon kafirai wa mazhabu malikun mazhabin imamu na maliki wa shafi'i da imamu shafi'i anna man qatala ghayrahu duk wanda ya kashe wani ne kharijul haram mahitin hurumi auratar da ko koye ridda aw zana ko zina aw kana kafirin ko zan azni Sun laja'a ila al-haram sai lallabe zuwa ga hurumi yuqtalu fi ana kashe ciki wannan shi a masabin maliki shi a masabin imamu shafi'i muna tare da kuwa? dai in ya faru ga mutum ya koma cikin hurumi ya laɓe kashe shi za a yi cikin hurumi ba ta kare shi wa ƙala abu hanifa ta wa ahmadu amma limamin sani abu hanifa da limamin sani da imamu ahmadu sun ce lam yuqtal fi ba ka fi ciki bal da yi kwalai ana dai kukumta mai a dole a karate da koda da jiya hashi hito hatta ya faru hashi hito in ya to a sai da shi sannan a kashe shi muna tare da kuwa lakin ƙala ibn al-arabi fil ahkami fa illa ja'a ilayhi kafirun in kafiri ya labe ga hurumi wala sabila ilayhi ba hanya da ka sai wa amma zani amma mazinaci wal qatil da wanda ya kashi wala budda min iqamatul hadd alayhi ba mako a tsaye mai da haddi illa an yabda da al-kafiru bi qitalin sai inda kafiri ya fara da yaki fi cikin hurumi ويقتل في أكاشي شي بنفس القرآن انتهى فإن انتهوا أما إن سنتقوا فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا إن سنتقوا عن الكبر قبل انتابرت والكتال دياكي فإن الله غفور الله Allah mai gafara na rahim mai jinkai lahum gari su ma karkarawa وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين آه wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun habba a samun shirki la tujadu ba a samun fitnatun shirki wa yakuna dino addini ya zamo da'a da shari'a lillahi ga Allah wa da wushi dai wala yu'badu ba a bauta ma suwa wani Allah wala yasa li fihi nasibun zan babu wani yankin rabo ga shaytan fayanan ta hau in sun tuku an shirka bar shirki bil islam da musulunci aw bi ada iljizati ko sun ka bada jizya wala ta ta'tadu alai sako tsallaka iyaka gare su duk italin da yakin su alal mulki akan mulki dalla ala haza wannan ya yi nuni fala udwa na babu tsallaka iyaka itida'u tsallaka iyaka bi qatalin da kashi au gari ko wani nai illa ala zalimi sai ga azzalumai wa man intaha wanda ya tuku wale su bizalim ba a zalumi ba wala udwana alai babu keta ya gare shi wa qawluhu illa ala zalimina fi mahall raf'in habarul la wa da hala illa lihidul khas ala ma'ana la tazlimu illa zalimina takku zalimtu kuwa fi azalumai summiya jaza'un zulman a ambata sakamakon zalunci mushakalatan saboda mushakala awul ma'ana in ta'arrantu in kun gitta lilmuntahi daga waɗanda sun ka tuku sirtum zalimin kun koma azzalumai wa ya akisu al'amru al'amari ya sun koya alaikum akan wal fa'u wal ula li taqib wa thaniya lil jazai saboda haka ashe kenan wanda an ka ce bari yace na bari to ba tsallaka mai iyaka sai a kyale shi amma in yace ban bari to sai a kai shi gaban go wal furu to ci gaba asharul haram الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين تو وتكل شيء قرآني abinda Allah ya magana to magana Allah dunkule take ba mai fasara ta sai annabi Muhammadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in yayi magana a qawalul ulama sune masu fasara ga maganar manzon Allah don haka wannan aya ta hada hukunce hukunce masu yawa waɗanda kuma ana da bukata da su to sai mu bada hankali kai asharul haram wata wanda an mai alfarma ai almuharram muqabalun yayi muqabala bi sharil haram faka ma lukun fihi kamar da sun ta yake ku ciki qatiluhum fi misli ku yaƙe su cikin iri ne wadda magana a raddun kwaɗewa na mai suwa na listi zamil musulmi na zalika saboda girmama musulmi wannan suna ganin yan ayyake cikin wata mai alfarma ba za su rama ba su da alaihi sannan ya hujja a kansa faƙala ce wal masu. wato duk abin da ya zan ya cancanta a alfarman ta hijan hurmatin ma ya jibu an yi zuwa alai abin da ya wajaba a tsatsari garai wallahi an ka taba shi kisa akwai sakayya duk abin da ya zan yana da alfarma ya cancanta alfarman ta to in an taba shi lalle ku akwai sakayya ayyu qutasu min silah idan tuhikat ya an keta alfarma tai qala ibn al-arabi fil ahkami ƙalar ulama maluma sun ce fi haza dalilun wannan aya ita a hujja ala anna laka an tubi hadamma an tubi hadama man aba hadamaka wadda aya a hujja duk wanda ya halatta jininka to ya zan hujja ka halatta da jininsa muna ta da kuwa wa tukhallila mala ka halatar da dukiyar manista halla malaka duk wanda ya halaka dukiyarka wata akuza ka kama irin da mutuncin man a haɗa irin da duk wanda so ci mutuncinka wannan a ita dai ita ita a hujja wal hurumatu qisasu walakin fihi tafsil sai dai akwai bayani daki daki faman abaha da maka duk wanda ya halata jinin ka mu bahul dan muhu bi hukumil hakimi to jini ne halan na amma da hukuncin alƙali labiya duka ba da hannunka ba muna tare da kuwa duk wanda ya halata jinin ka to jini ne halan na amma bi hukumil hakimi wanda yana cikin hukuncin da ba a ɗauka da hannu wa man ahada malaka duk wanda rike dukiyar ka hud malahu rike dukiya dai idza ta makanta min ka samu iko kanta wa kana min jinsi mali kuma yanzu abin da za ka rikawa naci, jinsin dukiyar ka na da ya rike da aman yan abinci na bi da amin da abinci wa zahaban in zinari da zahaban da zinari kuma wa aminta an tu'adda sariqan ka amince ma ba za a kida ka cikin barayi ba wato wannan ya nuna ba ko kamuwa ba ya ka ya ya rike dukiyarka ya hallaka ya ki baka dukiya shi ko ga dukiya ta yi to kalbade ta in ka kai gare ta ka kama ta ka rungume ta amma in ba ka jin tsoro ka sai dauka ta akan ba a ci mulmule ka a ce ga barawo muna tare da kuwa a'a wa in kana min gairi jinsi malika amma in ya zama abin da ci naka dukiyar da tahi wadda kake son ka kai gare ta ba jinsin dukiyar ka ta ba kila an ce ta khusu bi hukumil hakim ta kai shi kotu alƙali ka amsa shi baka amma wace in irin taka ta ka rike ta da kanka ba sai ka kai kotu amma da wancan sharafi wakila an ce ta taharra kai hasaken. qimata hu qima tai wa ta'huza ta riki miqdarul laz miqdaru zalika gurgudun wannan abin da ya amfana ka kai hasashen abin da daidai kai kuɗi ne shi sana abdullahi ya ce huwa wa indi ya ce kuma nan niki eh ban ji ba don ku tsaya nan ya shi gina wa amma man ahadha irdaka amma wanda ya riki mutuncinka na ya riki mutuncinka ya ci ma mu zarahi ka ko bayan ka duk abin da ka yayi muna tare da kuwa fa khul da hukai ma ka ci mutuncinka ka riki mutuncinka wala ta ta'adda amma ka ka tsallaka ila abokin zuwa ga uwaye ne ila abawaihi zuwa ga waye ne za mu ku ila muku akwai ila sa ta ake au bani ko ƴaƴa ne kace a'a aini tun da ni wallahi ni ba shi fa ba uba ne ni kawa ko kuwa za rama ga ƴaƴa ne to kake haka ne au kabilati ko kace kabila ta zanwa lakin laysa laka an zuba alaihi amma bai samu gari ka mai ƙarya wa in ka zama alaihi ko da koya ma ƙarya kai mutum da duk ya wata ya ɗarwaye abin nan ƙasa yana maka ƙarya to ko ka samu dama kai kai mai ƙarya wa innal ma'asiyata la tuqabilu bil ma'siyah don sabo ba a fuskanta ta da sabo in mutum ya zage ka kai ka zagai in ya ma in ya ma ƙarya ka kai mai ƙarya falau ƙara laka ya kafiru da mutum ya ce maka ya kai azumi fa qul lahu anta kafiru ce kai a kafiru wa in ƙara laka ya zani iya ce maka ya kai mazanaci faƙi sa suka abinda an ramkonka an ta ya ka zamu ya makareci wa in maɗalaka in yi majin kirin biyan bashi huwa ganin shi na mawadaci juna uzurin babu wani uzuri faƙul ya zalimu ka ce ya zalimu aw aza maliku ko aw ko aw huz malahu ko karki dukiya ce kama aza maliku mai rike dukiyarka wa man jahadaka duk wanda ya maka wadi wadi'atan ajiya da ka baci wa qad sawara aka shigo baka ajiya a wata ila anti tazmiru kai hankuri wato addi amanatu ka bada amanan da ya baka wa ce anti yajuzu an tajhadu kama jahadaka ya halatta kace a ni baka ba ajiya ba Eh. intaha wani na jina magana haka to zaba an kai mashi ya wasar ƙurari ba daidai ba wannan jahil na ba malami na ba alaikum salam aha haka ka da ji abin da aka wadi go? ta haka yari haka hmm. eh eh daidai suke ka ji don gaba inda ba su wurace musu barayi faman ta da alaikum duk wanda ya tsallaka muku iyaka bilki tare da yaƙi bil harami cikin harami awal ihrami ko ko cikin abin nan harama da hajji ko umra aw sharar harami ko cikin wata mai alhurma fa atadu alai misli ma atada alaikum ku tsallaka mai iyaka kamar da ya muku summiya muqabalatu a an ce an bace shi muqabala itida'an li shibhi habil muqabil domin ya daidai da abin da ya maka yi fi suratu ko wa hadha fadlaka tutaqalil wannan shine matattara komi da komi na tabbatarwa al mutaqaddim wanda ya gabata walakin ikhtalafa al a'imma sai dai limamman ilimi sun saba fi ra'ayin masala fil qisas a cikin tsarewar tamkace ce ceniya wajen qisas yamma qatala talabi ga abin da ya kashe da shi qala abu hanifa ta abu hanifa ya ce la qawada illa bi hadidatin duk kashin da an kai ba a yi sakayya sai da bakin kare takobi ɗaya za a sa asara mutum hilla guda in ji imamu abu hanifa motar jambi hadisin lam ya manya sai manya ya ce imamu abu hanifa ya yi hujja da hadisi ne bai inganta ba wa ƙala shafi'iyu imamu shafi'i ya ce nukutassu minhu bi kulli ma qatala bihi duk abin da mutum ya kashi da shi ana ana ana ana ana ramuwa da shi illa alhamra sai giya giya ta ya tattaka mai sai da ya shata ciki ne fam sai dwadi to ba a cewa shi ma na a tasa saka mai gaya mutu wal liwaɗa sai liwadi liwadi ya sai ya mutu ba a cewa shi ma a taimai liwadi hashi mutu wa qala ulama'una al-malikiyya shekana abdullahi ya ce malamanmu na malikiya su ko sun ce yuqtalu bi kulli ma qatala bihi illa al-ma'asiya duk abin da ya kashe shi da shi za a kashe shi in banda saba ma Allah karhamar kamar giya wal liwadi liwadi wa illa bi sumi wan nari sai inda ya kashi da guba ko ya kashi da wuta wa ma yadkhulu fil haddi ta'zim da kuma duk abin da ka shiga cikin haddin azaba fa yuqtalu bi sai wannan aka ta kodi in wani ya sa wuta ya kone wani ya babbake shi ya mutu ba a sa mai wuta sai a sare ta kodi in ya ba shi guba ya mutu ba a ba shi guba ya mutu sai a sare ta kodi wannan shi ne fahimta malikiya wata ƙulla kulla hafin tisari ku tsorci Allah a cikin neman gudunmuwa wala ta atadu ila ma la yahlu kan ku tsallaka ya ka zuwa ga bin bi halatta wa alamu anna Allah ma'al muttaqina ku sani Allah na tare ba wajen tsoron Allah ba wajen tsoron sa bil auni wan nasai wa amfi kun ce wannan zakwa haka kun ce ko kun nan ko watan mulhajja Huh? a sai tambaya daya a akramakallah wata mata ke tambaya cewa wai idan mijinta baya ba ta kudin da za ta yi kwalliya tana diba cikin kudinsa ta sai kayan kwalliya a in awar da aka cutuwa ta yan ba a yi ba wadda ana cutuwa in ba aika ba ba wadda za ta yi don shi ba kamar lokacin hunturu na ba ta da man shahi ba ta da kwallin za shi ba ta da sabulun wanka to wannan tana yi cin kuɗi ne ta yi amma ta yi ba kudin za ta yi abinci ke ne amma wadda ba ta cutuwa don ba ta yi ta ba to ka taba mai kudi a akar makallawa Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda sai ya addu'a kada amanta da wa'azi na kasa insha Allah ranar asabar da lahadi a garin Abuja sannan akwai motoci a wurin Malam Ibrahim Isa akwai bus akan kuɗi naira dubu hudu sannan karamar mota dubu hudu da naira dari biyar insha Allah za a ga Malam Ibrahim Isa insha Allah sannan gobe kada a manta da tafsirin Alkur'ani mai girma a garin birnin Kebbi insha Allah sannan yau Laraba kada a manta da karatun halal masail kamar yadda an ka saba a masallacin Gobirawa insha Allah sannan ranar Juma'a shi ma kada a manta da karatun Riyalus Salihina wanda malai ke gabatarwa Marjai Suna Islamiyya Alhaji Halil misalin ƙarhe tara na dare insha Allah zuwa ainihin ƙarhe goma Allah ya taimake mu ya ba mu nasara sannan gobe insha Allah akwai walima ta je ga lokal gama shi ya binne yare makarantar malam murtala bayan sallar isha'i Allah ya taimake mu ya ba mu nasara wa'azi na ƙasa da malam Hausa faɗa a Abuja ana ƙara sanar da mutane wannan wa'azi kuma an san motocin da aka zuwa da su sannan Allah ya sa salauran nan da an ka yi muku kamar yadda an ka yi birnin kabi birnin kabi an faɗi akwai wa'azi na ƙasa a garin abuja ranar da muka ƙari karatun bukari ranar atani aka ce akwai bos na maljau sannan akwai kuma wasu motoci guda biyu da an ka ɗauka na haya an ka faɗi kuɗinsu sai wani ya ce a faɗa ma mutane duk wanda shiga motocin nan zai biya mai sai ɗaya da na an ka tokar an ka shiga layi kamin mutane an cika motoci ina jin nan ji ga malam muhammadu ya samu shiga ciki malam muhammadu kyafi shi ya samu shiga ciki yana cikin motar za ta haifin ne kai alhaji ya makera shi ya ce ali sauta biya to Allah sa na ai haka Allah sa ai haka in kan ayin sai ku shiga layin binnin kabi ko binnin kabi ha manje ba wani wani ya taso ce kash alaja ya kwashi kaya babu wata to kun gani to kuna Allah sa ku biya amin na'am ya eh, haba kida shiga layi mala umar da ya ji daɗin hakan hatta yayi inda sun sani wasu shiga ma wasu mutane na layi ko mutum biyar nace je ga halin ba ba a samu daga haka to Allah sau ka mutane da son kudin su kai ai addu'a a ya addu'a da Allah ya addu'a ina ku yawa ina aka kuka iyawa ba ku yawa akwai motar mala ibrahim isa Allahu akbar an ba su zuwa kun ba su biya a dai ya addu'a a yanzu insha Allah wanda zai addu'a shine mala bakar umar na sallu ala nabi karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين الله منا روقونك لسونا لك إنك كياوا ومالا لك كانت تدمو الله كقارا مسلاتيا لا ساكا مسد على خير الله كدأي بزري أسد رأي وسد تامو باكي دايا muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yan uwan musulmi masu bukatoci daban daban maza da mata Allah kasa san bukatocin musulmi Allah ka biya musu Allahumma ansur dinaka wansur man yansur dinaka Allahumma ya'izz al-islam wal muslimin wansur al-islam wal muslimin waj'al kalimataka hiya al-ulya ila yawm al-din Allahumma inna nas'aluka imanan sadiqan wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqan min rahmatika ya wasi'ul maghfirah اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مهرجا ومن كل بلاء عافية اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وقضي هوائجنا وهوائج من ألم منا الدعاء من ذكر أو أنثى من المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآه مبتلانا سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين